كما نحيركم تعالى نرجو منكم عوضا ولا شكورا فاعتذرهم الله مما يكرهون واقررهم بما كانوا يفعلون فرقاهم الله شهر ذلك اليوم ولقاهم نظره سرورا وجاءهم بما صبروا جنات وحريرا فيقول لهم سعيد وهو اول ما نصر فيه نبيه وهو أول ما رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام في أول خطبة خطبها في المدينة كما في حديث عبد الله بن سلام حيث قال يا أيها الناس أبشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام فجعل صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام من أسباب دخول الجنة ومن أفضل الأعمال لأنه سبب في استمرار حياة الإنسان وقوام الأبدان وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال يعني أي عمل الإسلام أكثر نفعا فقال صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف حديث متفق عليه فبين صلى الله عليه وسلم أن خير الأعمال بعد أداء الفرائض والواجبات هو إطعام الطعام وإفشاء السلام لذلك حرص الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على نيل الفضل العظيم والثواب الكبير لإطعام الطعام فهذا الصحابي الجليل صحيح رضي الله تعالى عنه وكان يطعم الطعام الكثير فسئل عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول خياركم من أطعم الطعام ورد السلام حديث حسن أخرجه الإمام أحمد وغيره وخير الناس من يقوم بهذا الأمر العظيم كما في هذا الحديث خياركم من أطعم الطعام وإطعام الطعام كان معروفا حتى في زمن الجاهلية حتى كانوا يتفاخرون به فعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يسل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه قال عليه الصلاة والسلام لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين وإطعام الطعام لا يقتصر على الإنسان فحسب بل يتعداه إلى الطير والحيوان وسائر المخلوقات فإن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا قال في كل كبد رطبة أجر أخرجه البخاري أيها المسلمون وإن إطعام الطعام سور وإن لإطعام الطعام سور عديدة ومتنوعة فمنها إكرام الضيف قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قيل وما جائزته يا رسول الله فقال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة متفق عليه ومن صور إطعام الطعام الإهداء إلى الجيران قال صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر معها وتعاهد جيرانك أخرجه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام يا نساء المسلمات لا تحقر لا تحقرن جارة لجارتها ولو في استنشاق متفق عليه أي لا تستغرن لا تستغرن شيئا تقدمه المرأة لجارتها ولو كان عظمة قليلة لها فلذلك فذلك مما يقوي الروابط بين الجيران ويعزز المودة بينهم وإطعام الفقراء والمحتاجين والمساكين من أهب الأعمال إلى رب العالمين قال صلى الله عليه وسلم وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا حديث حسن أخرجه الطبراني في الصغير وإعطاء الطعام للسائم خصوصا من الأعمال الفاضلة الجليلة المباركة فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر سائما كان له مثل أجره غير أن لا ينقص من أجر الصائم شيء أخرجه الترمذي ومهما قل وصغر مما يقدمه الإنسان غيره فإنه يعظم عند الله تعالى حين يسحبه حين تسحبه النية الصالحة ففي مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى يكون مثل عهد والفصيل صغار الخير والإبل وفي حديث أبي برزة إن العبد لا يتصدق بالكثرة تربو عند الله عز وجل حتى تكون مثل عهد والإطعام يشمل كل ما يؤكل وينتفع به ومن إطعام الطعام كذلك سقي الماء فالماء طعام كما قال تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس صدقة أعظم أجرا من ما أخرجه البيهقي وعن أنس أن سعدا رضي الله عنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي أفينفعها أن أتصدق عنها قال نعم وعليك بالماء أخرجه الطبراني في الأوسط ومن ثمرات إطعام الطعام عباد الله دخول الجنة والفوز بالرضوان قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فكما أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام لمن أصاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام حديث حسن أخرجه الترمذي وكما قال في حديث عبد الله بن سلام وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة قال أعتق النسمة وفك الرقبة فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمعان أخرجه الإمام أحمد وإطعام الطعام أيها الإخوة وبإطعام الطعام أيها الإخوة تنال معونة الله كما في تسلية خديجة لنبي الله عليه الصلاة والسلام لما فزع من جبريل عليه السلام في الغار قالت كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا والله إنك لتسل الرحم وتسلق الحديث وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق أخرجه البخاري ومسلم وهو سبب للنجاة من الناس وقد قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله ولو بشق تمرة حديث متفق عليه أيها الإخوة في الله هذه النصوص وغيرها تدل على فضل إطعام الطعام وعظيم الأجر والثواب المرتب على ذلك وكلما اشتدت الحاجة إلى إطعام الطعام كان أجره أعظم وثوابه أكثر وهذا باب من أبواب المنافسة في الخيرات والمسارعة إلى الطاعات والمسابقة إلى الأعمال التي يضاعف أجرها وثوابها عند رب الأرض والسماوات وإن الأجر ليعظم بشرف الزمان والمكان ونحن أيها الإخوة نستقبل شهر الخير والبركة شهر رمضان فيكون للصدقة فيه وإطعام الطعام شأن وأيما شأن وإذا كان أهل الدنيا يبحثون عن المواسم التي يعظم فيها ربهم المادي وتنمو فيها أموالهم وتجارتهم فطلاب الآخرة والراجون رحمة الله وجنته أشد حرصا على كل باب يوصلهم إلى مضاعفة أجورهم وحسناتهم من لدن رب رب جواد كريم وإقام الطعام شعيرة من شعير الإسلام تدل على كريم معدن الإنسان وتحمي المحرومين وتمنع من المعالي ثم إن من شكر النعم التي أفاء الله بها على عبده أن يحرص على إسقال السرور إلى الفقراء والمعوزين واليتامى والأرامل والمساكين بإيصال الطعام لهم ففي ذلك نوع من أنواع شكر المنعم جل جلاله على فضله وإحسانه وبالشكر تنوم النعم أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لمرضاته وأن يعيننا على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ma abokin karanci da kyauta ga bayi ya sanya abinci ya zamo sababi na rayuwa ya yabi waɗanda suke ciyar da bayinsa abinci ya musu alkawari da gidan aljanna za su shiga bi salam cikin aminci ina shirawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda ke ba shi da abokin tarayya ina shaidawa shugaban mu annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah wanda Allah ya aiko shi da wannan alkhairi ya shiryar da mu zuwa ga tafarki wanda ke mikakke tafarki da idan muka bi shi zamu samu yardar Allah mu samu tsira a gobe kiyama mu shiga aljanna Allah ka tabbatar da mu akan tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ila da amince Allah tabbata ga annabi Muhammad da halayensa tsarkaka da sahabbansa bayan Allah na kwarai waliyan Allah da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa tashin alkiyama bayan haka an wa musulmi ina muku wasiya da ni kaina baki daya mu kiyaye dokokin Allah mu yi da'a mu yi biyayya ga umarnin Allah abinda Allah ya hane mu mu ne santa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani yace wa qila lil ladina taqaw aka ce da masu takawa ماذا أنزل ربكم مي أبنجدكم إتوكر قالوا خيرا فكت الخير الله تعالى يقول للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة waɗanda suka kyautata tun a wannan duniya Allah zai musu kayya da kyakkyawa wala darul akhirati khair kuma gidan lahira gidan aljanna shi yafi komai alkhairi inji Allah wala ni'ma darul muttaqin ma dalla da gidan aljanna wanda shine gidan masu takawa almuttaqun jannatu adnin Allah yayi bayanin darul muttaqin shine gidan aljanna wanda ake dawwama a cikin ta yadkhulunaha masu takawa za su shiga aljanna aljanna da tajri min tahtiha al-anhar koramuna gudana karkashin ta lahum fiha ma yasha'un duk abin da suke so Allah yake zai ba su a gidan aljanna kadalika Allah yake kamar haka ne yajzillahu al-muttaqin Allah zai yi sakayya ga masu takawa alladhina tatawaffahum al-mala'ikatu tayyibin wadanda Allah ta'ala yake mala'iku za su karbi rayukansu suna cikin tsarki tayyibin yaquluna salamun alaikum suna cewa da ku amincin Allah ya tabbata gare ku udkhulul jannata ku shiga aljanna bima kuntum ta'malun sakamako na abin da kuka kance kuna aikatawa na alkhairi aljanna ana shiganta da falala Allah da kuma aikin da ka aikata na alkhairi Allah ya ba mu dacewa yan wa musulmi imamu ahmad da imamu tirmidhi da ibnu majah sarwaito hadisi daga abdullahi dan salam Allah ya kara masa yadda yace lamma warada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da ma'aikin Allah ya shigo garin Madina sallallahu alaihi wa sallama in jabala nasu ilai sai mutane suka farara aka tafi inda manzon Allah ya shigo gari wa ana cewa kadima rasulullah ai ga manzon Allah ya zo Madina kala abdullahi yace faji'tu fi nasi li anzur ni ma nabi wa mutane in ga manzon Allah in ga shigowarsa falamma tabayyantu wajha da naga fuskarsa arabtu anna wajhahu Hau bi wajhi kazzab na tabbatar cewa fuskar sa bata yi kama da fuskar makaryata ba fa kana awwalu shay'in ta yatakallam Abdullahi dan salam yake farkon abin da nijima aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin jawabansa an kala shine yace ya ayyuhan nas ya ku mutane afsu salam ku yawaita sallama tsakaninku wa aqimu sa'a ku ciyar da abinci ga 'yan uwanku wasilul arham ku sada zumunci tsakaninku wa sallu nasu ku yawaita sallah cikin dare mutane suna bacci tadkhulul jannata bi in kun yi haka za ku shiga aljanna cikin aminci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin wannan hadisi ya ambaci wasu manya-manyan dabi'u da halaye kyawawa waɗanda sababi ne na shiga aljanna ayyuka ne na mutanen kirki Shi ɗai dai ta sallama yawaita ya sallama tsakanin mutane ciyar da abinci ga mabukata sada zumunci yin sallar dare in aka yi haka manzo Allah ya ce za a shiga aljanna cikin aminci ɗan uwana daga cikin wannan manya-manyan halaye masu muhimmanci akwai itsamu ta'am ciyar da abinci ciyar da abinci mabukaci ɗabi'a ce ta mutanen kwarai ta manya-manyan bayan Allah a ce a bar yabo hali ne mai girma wanda addinin musulunci ya kwaɗaitar kuma ya zabara akan wannan ɗabi'a kyakkyawa lokacin da aka yada haske na musulunci farkon abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin bayanansa a Madina shine ciyar da abinci addinin musulunci ya kira dukkan musulmi cewa su ciyar da 'yan uwansu abinci domin hakan yana yada soyayya yana sanya ulfa sabo da kuma wato ƙaunar juna tsakanin mutane shi yadda abinci yana cikin manya-manyan ayyuka na ihsani shawawa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi masu wannan aiki na kwarai waɗanda suke ciyar da ƴan uwansu abinci Allah ta'ala yace wa yut'imuna ta'ama ala hubbi suna ciyar da abinci alhali suna son abincin amma suna ciyar da shi miskinan suna ciyar da miskinai wa yatiman suna ciyar da marayu wa asira da wanda suke ribatattun yaki suna ciyar da waɗannan ala hubbihi su ma suna buƙatar abincin amma suke hakuri suna idari su ciyar da mabukata suna yin haka ne suna kaunar sakamako da sakayya a wajen Allah shi kadai domin Allah yake suna cewa innama nut'imukum liwajhillah muna ba ku abinci ne saboda Allah liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma buƙatar sakayya ba ma bukatar godiyar a'a a wajen Allah muke bukata inna na khafu min rabbina yawman abutan kamtarira muna yin wannan aiki ne saboda tanadi na wata rana ranar da kusake fuskoki suke turmukewa a wannan rana saboda damuwa saboda tashin hankali dukkanin fuskoki suna cikin damuwa muna yin haka ne don mu samu sauki a wannan rana Allah tabaraka wa ta'ala sai yake zai musu takayya da abinda suka nema Tun da dan Allah suka yi to kuma abin da suke gudu Allah yake je kare su daga wannan domin Allah yake fawaqahu Allahu sharra zalika al-yawm sai Allah ya tsare su yana bayyana abin da zai kasance Allah zai ba su kariya daga abin da suke gudu na wahalar wannan rana da damuwa yake fawaqahu Allahu sharra zalika al-yawm sai Allah ya tsare su daga sharrin wannan rana walaqahum nadratan wa surura kuma sakayya aka tarbe su cikin farin ciki وسرورا نظرة fuskar su tana haske akasin abin da suke tsoro cewa ranar fusake suna cikin duhu da damuwa su ko fuskar ta Allah ce za ta yi haske wasu ruran za su yi murna su farin ciki akasin abin da yawa daga cikin mutane za su kasance a gobe kiyama cikin damuwa da tashi hankali Allah ya ce su za su kasance cikin murna da farin ciki kuma fuska suna haske nazara me yasa Allah ya ba su wannan yace bi ma sabaru iya ba iya wannan kadai ba wannan in an tashi kenan a kiyama a karshe abinda za a ba su sakayya da shi shine ne jannatan wa harira gidan aljanna inda ake sanya tufafi na alhariri na alfahari tufafi da girmamawa shine Allah zai ba waɗannan mutane da suke ciyar da abinci suna neman sakamako a wajen Allah manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama farkon abin da ya da hankali a hudu gobarsa a madina shine zaburar da mutane a kan ciyar da abinci kamar da makaranta a cikin hadisin da ya gabata manzan Allah ce ya ayyuhan nar ya ku mutane afshu salam ku yawaita sallama tsakaninku wa asimu ta'am ku rika ciyar da ƴan uwanku abinci wasilul arham ku sada zumunci wa sallu wan nasu niyam ku yawaita sallah da dare mutane suna bacci tadkhulul jannata bi salam za ku shiga aljanna cikin aminci manzo Allah ya bayyana mana a wannan hadisi cewa cikin sabubban shiga aljanna shine tiyar da abinci domin tiyar da abinci yana ɗauke damuwa ga ɗan adam babu abinda mutum zai shiga damuwa a cikin mafi tsanani irin a ce bai samu abin da zai ci ba domin in bai samu wa rayuwar ta zo ƙarshe ke saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa da aka tambaye cikin ayyukan musulunci wanne ba alkhairi ayyul islam khair wanda ya fi alheri cikin ayyukan musulunci sai ce tut'imu ta'ama ka ciyar da abinci wa taqra'u salam ka yawaita sallama ala man arafta wa man lam ta'rif ga wanda ka sani da wanda ma baka sani ba kai mu sallama yana sai yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yaqul ma ikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana cewa khiyarukum zabaqu mutanen kirki a cikin ku man as'ama at'ama wa radda salam shine wanda ya ciyar da yan uwan abinci kuma ya mayar da sallama a an yi mata wannan yake nuna cewa in kana so ka zanto cikin mafifita mutane mutanen kirki mutane na kwarai ka ciyar da abinci kuma ka amsa sallama bayan kaya a ta in aka yi maka sallama ciyar da abinci hatta mutanen jahiliya kafin musulunci suna aiwatar da shi suna alfahari da ciyar da abinci har mutanen jahiliya kafin musulunci yana cikin ayyukan da suke yi wanda suke alfahari da shi shine siyar da abinci na na shi Allah ya kare ta a gare ta ta rawaito hadisi ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta tambaye shi tace ya ma'aikin Allah ibnu jud'an ga wani bawan Allah ibnu jud'an kana fil jahiliyyati yasilu rahim a lokacin da jahiliya mutum ne ta zumunci wa yut'imu miskina yana ciyar da miskinai fa hal zaka gashi ya mutu kafin musulunci zai mai amfani kala la ma'aikin Allah ya ce a'a innahu lam yaqul yawman domin bai taba faɗe ba Ya ce rabbi ighfir li yau, yawmiddin ya laga abu ne da suke alfahari da shi na nuna ita daga ciki akwai saukar baki a ciyar da su ciyar da baki abinci mutunci yana kwaɗaitarwa kan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukum dhayfahu a ciyar da shi yini da dare ma'ana yinin da ya sauka da daren da ya kwana a yi masa liyafa ta musamman wannan hakki ne na bako sai ya ce wadda talatatu ayyam sannan bayan wannan ranar sauka dare da yini kuma akwai liyafa ma'ana hidimar bako da za a ciyar da shi kwana uku dare da yini sai yake fa ma kana wara zalika fa huwa sadaka amma in ya wuce kwana uku to shikenan duk abin da zaka bashi kuma sadaka kake masa kuma duk abin da ake yi na hidimar sadaka shi zaka yi masa yana daga cikin sura ta ciyar da abinci kulawa da makota da ciyar da su da isar musu da alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace da Abu Dharr al-Ghifari Allah ya kara masa yadda ya Abu Dharr idza tabakhta marqatan fa asfir ya abagar idan ka ɗan samu nama za ka yi romo ka yawaita ruwa a wannan roman wata ahad jiranaka ka isar da shi ga makotanka in za ka yi romo ka sa ruwa da yawa a jimakin Allah sallallahu alaihi wasallama ka bi makota ka miƙa musu alherin gidanka ko mun kankanta domin wannan girmamawa ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira ga mata musamman yace ya nita almuslimat ya ku matan musulmai idza tabakhti la tahqiranna jaratun li jaratiha kada makociya ta rena abin da za ta mika wa makociyarta walau tilsin sha ko da kofatan akuya ne ko da kofato ne na akuya kaga dai kofatan bai da nama a jiki amma in an yi a miƙa makota a kyautata in ji manzan Allah sallallahu alaihi ma'ana kada ka rena abin da za ka mika ko mun karkare da darajarta ka bayar inda dan Allah ne to Allah zai biya ka Allah ta'ala zai maka takayya ana yin haka ne don kyautata makotaka tsakanin al'ummar musulmi shi yadda miskinai da fakirai yana cikin ayyuka mafi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin sura ko hanyoyi na ciyarwa ne a ciyar da miskinai da fakirai kuma Allah yana san haka yana cikin ahabbul amali ila Allah ya zo a cikin hadisi ma cikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa ahabbul amali ila Allah cikin ayyukan da Allah ya fito sururun tudkhilu ala muslim ka sanya farin ciki a zuciyar musulmi sururun tudkhilu ala muslim Allah yana so ka faranta wa ɗan uwanka musulmi rai kai ka shigar da farin ciki a cikin zuciyarsa wajen isar masa da alkhairi au tasif an kurba ko yana cikin bakin ciki da damuwa ka yi dalilin da za ka yaye masa wannan damuwa Allah yana sa haka au taqdi anhu daynan ko ana bin sa bashi ya kasa biya ka biya masa bashi yana cikin ayyukan da Allah yake so au tatrud anhu ju'an ko yana jin yunwa ka bashi abinci yana cikin ayyukan da Allah ya fi so cikin ahabbul amali ila ciyar da abinci yana da daraja ta musamman musamman ga wanda yake azumi musamman ga wanda yake azumi ciyar da mai azumi yana da lada da albarka mai yawa kamar yadda ya zo a cikin hadisin zai ibn khalid al-juhani Allah ya kara maka yadda daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yake man fassara sa'iman wanda ya ba mai azumi abincin bude baki kana lahu mithlu ajri za a bashi kwatankwacin ladan wannan mai azumi غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء بطالة أن توي ومي أزم وأن أبوه آه أباشي لا دلسة تكتكي أدوئر وأن لا دا أباكا دان كاباشي أبن سنبو لبيك دم أبن ديكي كباو مكين دا كتشاور نية كو مقنقنتسا na abinci ko abin an ɗauka ko ana ɗauka cewa kaciya kuma Allah zai baka lada ba a rena kankantar abin ya tabbata hadisin da Imam Ahmad ya rawaito daga Ummu Mu'minin Aisha Allah ya kara masa yadda ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna Allah hakika Allah ta'ala la yurabbi li ajikum tamra la yurabbi zai karbi dabino kwaya ɗaya da ka ba sadaka dabino kwaya ɗaya da ka ba sadaka Allah zai karba in dai niyyar ka mai kyau ce kuma ya rainan maka da wannan sadaka da ya rainan ma'ana ladan za a yi rainu na dabino kwaya ɗaya sai ya ce walluk da loma ɗaya da za ka ba ɗan uwanka don Allah Allah zai aje ma wannan lada sannan ya riƙa renon ladan yana inganta maka shi kama yi rabbi kuluwa au fasila kama yadda idan dayanku ainihin taguwarsa ko kuma abin nan godiyar ta haifi ɗa zai ka inganta shi yana kulawa yana ba shi kulawa har ya kai ga karfi ya girma haka Allah zai kulan maka da ladanta na wannan aiki da kai wani irin aiki dabino kwaya ɗaya da kaciyar loma kwaya ɗaya da ka ba wa mabukaci Allah zai karba ya aje ma ladan ya inganta ma ladan hatta ya kuna misla uhudu in ka je lahira wannan kwayar dabino guda ɗaya ladan za ka ga ya fi dusa uhudu girma in je kai don Allah dabino kwaya ɗaya loma kwaya ɗaya da ka bayan wani Allah ladan Allah zai inganta maka shi yana yadda mutum yake renar ɗan taguwarsa ko ɗan yadda yana inganta shi har ya kai ga ƙarfi ga girma haka za a yi kullum maka da shi sannu sannu kafin ka je kiyama ya yi girman da ya kai dutsen uhud to wannan yake nuna maka ashe ba wai magana ake da alajuwa na ba da kowa ake magana kowanne ɗaya a cikin mubawan da ba zai ci da dabino kwaya ɗaya ba bal da bene kwaya bakwai bal kwanan dabino za su iya cewa abin da ya haka kowa ya yi don ya samu wannan albarkar lada kowa ya alheri ya zo a cikin mutane ya zama al'ummar musulmi babu wanda zai yi koke na yunwa a cikinsu a wasu kowace riwaya ta albarza al'asalami Allah ya kare ya ji a gare shi ya ce inna al'abda la ya tasaddaku bil kisrati ɗayan ku zai yi sadaka da ainihin bayan gurasa da ‘yan gurasa guntuwar gurasa shi ne kisra guntuwar gurasa tarko inda Allah ladanta zai ta girma a wajen Allah azza wa jalla hatta ta kuna misli audin a kiyama in ya zai ga ladan kamar dutsen wuro ciyar da abinci ya ƙunshi duk abin da za ka ba ɗan adam mai amfani ka ciyar da shi abin da zai ciye amfani rayu sannan kuma ya kunshi ka shayar da shi ruwa domin ruwa ma yana cin abin da adam yake bukata a rayuwarsa ruwa ma yana da falala ta musamman shayar da ruwa wani shi ma ɓangare ne na abinci kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana cewa shi ma ruwa ana kiran shi da abinci domin ci ake a rayu ko sha ake a rayu yadda ya bamu labarin tsalo da aka fita yaki ya ce inna allaha mubtalifun bi naharin Allah zai jarrabe ku da wata korama kada ku sha ruwan faman shari'a minhu falaysa minni wanda isha daga wannan to cikin jama'a ta wa man lam yat'amhu fa innahu minni sai ce wa man lam yat'amhu wanda bai ci daga wannan ruwan ba bai sha daga wannan ruwa ba to shine yake tare da ni illa man ghadara ghurfatan bi yadi sai wanda ikan fata kadan a bisa lalu kaga nan yace illa yace wa man lam yat'amhu kenan ruwa ma yana cikin abin da zaka shayar Allah ya baka lada mai yawa abu kiyama ya zo a cikin wani hadisi na Abi Hurairah da Imam Al-Baihaqi ya rawaito marfu'an yake laysa sadaqa a'zamu sadaka ta fi bada ruwa ba wata sadaka da ta fi ta bada ruwa girman lada yana da lada mai yawa akwai hadisi ta da Imam At-Tabarani ya rawaito fil Awsat yake cewa yayi fatawa yace inna ummi tuwfiyat wa lam tusi mahaifiyata ta mutu bata yi wasiya ba afa yanfa'uha an atasaddaq ana in nayi mata sadaka zai mata amfani kala na'am wa alayka bil ma yace kware kuwa kuma kai ka shayar da ruwa ka ce Allah ibada lada za ka sami lada mai yawa ɗan uwana ciyar da abinci yana da falala mai yawa yana da samarat amfani mai yawa daga ciki shine shiga aljanna gashi nan Allah ya ga mana cikin suratul insan fawqahum Allahu شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فقالتين amfanin ciyarwa shine Allah zai sanya ka gidan aljanna a madadin wannan ciyarwa da kai dan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi yake cewa inna fil jannati ghurafan a gidan aljanna akwai wasu gidaje wasu dakuna tura zuhuruha min butuniha daga waje ana gano ciki daga ciki ana gano waje wa butunuha min zuhuriha sai wani mutum yi tambaya yace ya rasulullah liman hiya waɗannan gidajen aljanna wa za a bawa waɗannan gidaje kala sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yace liman asaba al-kalam ga wanda ya faɗi magana mai kyau liman atabal kalam ya faɗi magana mai kyau faɗar magana kyakkyawa Allah zai baka wannan sakamako a gidan aljanna wal kalimatu tayyibatu sadaqa kyakkyawar magana Allah zai baka lada liman atabal kalam yace wa at'ama at'am kuma ya da bayin Allah abinci wa adama siyam ya yawaita azumi wa salla bil layli wan nas kuma ya salla cikin dare alhali mutane suna bacci duk wanda ya haka to zai samu wannan gida a gidan aljanna wannan hadisi imam at-tirmidhi ya rawaito hadisi ne hasan ya zo a cikin hadisin Abdullahi dan Salam da makaranta manzon Allah ya ce duk wanda ya ciyar da abinci ya yadkhulul jannata bi salam zai shiga aljanna cikin aminci barau dan azim Allah ya kara masa da ya rawaito hadisi yace ja'a rabi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wani mutumin kawai ya zo wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya rasulullah allimni amalan yudkhiluni aljanna ko ya mun wani aiki ga ya mun wani aiki zan yi shiga aljanna ya rasulullah kala sai ma'aikin Allah ya ce atafin nasama wa makkir raqaba ka yanta wuyaye kana da bawa ya ka yanta ba ka yi sai ka yanta bawa zaka shiga aljanna fa in lam tutik zalika in baka da ikon haka fa aqimul jari'a wastil zam'a ka ciyar da mai jin yunwa ka shayar da mai jin kishi Allah zai baka aljanna yana tambayar aikin da zai shiga aljanna ma'aikin Allah ya gaya musu cewa shine ciyar da abinci ya shayar da ruwa Allah zai bashi aljanna hadisin da Imam Ahmad ya rawaito ƴan uwana ciyar da abinci zai sa ka samu kariyar ubangiji zai sa ka samu tallafi daga ubangiji ta'ala kamar yadda zuwa cikin hadisin na Khadija Allah ya kara mata yadda lokacin da ma'aikin Allah ya dawo daga garin Hira cikin tsoro sai ta ce kalla abshir wallahi la yuzika Allahu abada la yuzika Allahu abada karka damu kai bishara Allah ba zai kaskantar da kai ba Allah ba zai tozartar da kai ba har abada dan sai ta gaya mata wa'annan dabi'un da yake yi daga ciki tace wallahi innaka la kafiru rahim kana sada zulmi wa tasduqu alhadith kana faɗa gaskiyar zance kana faɗan magana ta gaskiya wa ta'amilul kalla kana ɗaukar nauyin mutane kana taimakon su wa tuqsibul ma'dum wanda bai shi kana bashi ko abinci ko bukatarsa wa taqrir bayt kana saukan bako kai masa hidima wa tu'inu ala nawil haqq duk abin da yake na taimako ne akan gaskiya kana yi kaga ashe ciyar da abinci kyautatawa yana cikin abin da zai baka kariya a rayuwarka ka zamo ka samu kulawa ta musamman daga Allah tabaraka wa ta'ala ciyar da abinci sababi ne na samun kariya da tsari daga shiga wuta a gobe kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin ku kiyayi wuta ku nemi tsari daga wuta ko da da tsagin dabino ne ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin ka dauki tsagin dabino ka bayan dan Allah kana neman tsari Allah zai kare ka daga wuta a gobe kiyama saboda tsagin dabino shek tamba ka ba wa mabukaci rabin dabino don ya zamo sababi na samun shamaki daga wuta a gobe kiyama yanzu duk muna da wayannan ayoyi da hadisai amma za a ce ana bara a cikin ai ba zai yi ba ai sai ma a bayar a ture don me kowa kokari yake ya ciyar don ya samu wayannan albarkar da ake ambata ɗan uwa musulmai waɗannan nasoshi da muka karanta na hadisai da ayoyin Qur'ani suna nuna girman lada da ake samu idan aka fiyar da abinci a yanzu nan muna lissafin ɗan kwanaki kaɗan rana ita yau muna tanadi muna muna shirin tarbar watan Ramadana mai albarka kuma mu a yau a wannan ƙasa yana cikin lokuta da aka samu kai a cikin hali na tsanani da kunci a tarihi da yawa cikin mutane ba su da hali da Yabuwa. na rayuwa cikin wato kwanciyar hankali yana cikin abin da yake tada hankali a yau ka samu abin da zaka ci ingantacce to ina gani ya kamata a ce ramadan mai zuwa wannan ramadan na musamman ne saboda halin da al'umma suke ciki a yi tallafi kowa ya kawo mu tallafi yan uwanmu mu ga cewa ba a yi ramadan cikin damuwa da kunci ba kowane musulmi ya samu abin da zai kai sa kowane mutumi ya samu inda zai ci buɗe baki cikin kwanciyar hankali kowane mutumi yana da abin da zai sahur da shi ba tare da hankalinsa a tashi ba shi da iyalansa ya kamata a ce mun tuna waɗannan nasoshi musamman a wannan shekara musamman a yanayi da muka samu kanmu a yau al'amura sun kai gaya wajen kunci da damuwa abubuwa sun yi tsada matuƙa to idan muka miƙa hannayenmu insha Allah ta'ala albarka za ta yaɗu a cikin mutane kuma za a samu kwanciyar hankali kuma dukkan musulmi za su yi azumi cikin farin ciki da murna duk mun sani cewa idan aka ce ramadan ya kusanto yan kasuwa suna murna akwai wanda suke ajiye kaya shekara guda saboda ramazan suna oda daban-daban daban akwai wanda suke murna ramazan za ta zo shiga zai tsada shinkafa zai tsada abin da wani zai tsada saboda ne su a lokacin suke arziki amma su na duniya suke nema me ya kamata mu yi tunani ai ajiya za su yi account tarawa za su yi su zamu dukiya mai yawa saboda albarkar lokaci motsin to mu mu yi aikin alkhairi ya zama account ɗinmu na lahira shi za mu yi mura a gashi mun cika da aikin alkhairi yadda 'yan duniya mutane suke neman duniya ido zai suke yi ya kamata duk mai neman lahira shi ma ya miƙe ido rufe ya neme ta domin motsin ne zamani ne na neman lahira zamani ne na neman tsari daga wuta zamani ne na neman shiga gidan aljanna musamman yanayi da ake ciki nan abin da Allah ya goyi maka ba ce ka ce da mutane ɗari ba mutum ɗaya in kai niyya ce duk rana a gidanka in an yi masa a yi daidai irinsa na mutum ɗaya in an maguɗa baki a yi daidai irinsa na mutum ɗaya ba zai gagara ba duk talautinka ka nemi wani ɗan uwa musulmi ka fita ka je ka bayar ka ce gashi ka buɗe baki gashi yi sahur wani lada ne ba za ka samu ba gashi dai falar da ake bayyana wani ayyukan alkhairi ciyarwa da shayarwa fiya wata a sa a firji a je a ciwo kankara a ba wa musulmi ya sha ruwa ya ji daɗi ya ce Allah ya saka maka da alkhairi shi kenan kai kan watakila wannan kalmar ita ce kira ka watakila ba kai wani aikin da za ka samu kira irin wannan ba kaga ka ga Allah ya taimake ka ciyar da abinci sha'ira fi misharar islam alama ce ta alamomin ayyukan musulunci da aka aitar da mu akai gashi duk mun ji nasoshin hadisi da qur'ani alama ce ta karamci mutanen kirki su suke haka mutanen kwarai su ake siffantawa da ciyarwa masu neman yardar Allah masu neman rabo a wajen Allah domin su taimaki ‘yan uwansu su tsamo da su daga cikin damuwa mu yi ƙoƙarin ‘yan musulmi mu ga cewa duk abin da zamu aikata na alkhairi a wannan wata mai zuwa na ramadan mun yi himma mun yi azama mun yi niyya duk abin da Allah ya bamu mu abin da za mu yi don mu samu rabo iyayenmu da suka rasu ne musu aikin alkhairi muciyar muci Allah ba sadaka mu rijiyoyi musu shayar da ruwa muci Allah ya ba shi lada muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu shekwan tabbatawa Allah ta'ala ya mana abuwa bisa kurakuranmu Allah ta'ala ya ba mu aminci da kwanciyar hankali a ƙasarmu Allah ta'ala hali na kunci da ake ce ya yi mana musanya mana da yawa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا أمورنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اقنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك من سواك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات واشف جميع al muslimina wal muslimat ya Allah ka Allah ka ba mu aminci a kasar ya Allah ka yi mana dukkan damuwa Allah ka yalwata mana cikin arzikin mu Allah ka yi mana albarka cikin kasuwannin mu Allah yi mana albarka cikin damunar mu Allah yi mana albarka cikin gonakin mu Allah ka shirya mana matasan maza da mata Allah ka gyara mana halayen mu Allah ka ba mu ikon tuba ya ubangiji ana dab da zabe a kasar ya Allah ka zaba mana mutanen kirki ya Allah kai ka san mutanen kwarai ya Allah ka fuddo da su mutanen kirki su zama su ne shugabannin kuma ya Allah ka ba masu shawara na gari Allah ka ba su mashawarta na kwarai ya Allah ka zaɓa mana shugabanni na kwarai ya ubangiji masu tsoronka masu tausayin mu ya Allah ya Allah ka zaɓa mana mutanen kirki ya Allah dukkan wanda yake ba na kirki ba ya Allah ka sa kyamarsa a zukatan mumunai ya Allah ka sa kyamarsa a zukatan mumunai ya Allah kada ka bashi nasara ya Allah ka zaɓa mana mutanen kirki subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin